rasulina akram kallah ina so a bani aya alqur'ani wanda zan ji ya kara min karhin salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم ما شاء الله <laughs>